قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ya kai wannan manzo ka ce ya mahalicin mai da ƙasai ba tare da ya ga samfur a wurin wani ba masanin abin da ke ɓoye da bayyane babu abin da yake ɓuya a gare shi kai kaɗai ne kake lallabewa a tsakanin bayan ka ranar alkiyama cikin abin da suka kasance suna yin saɓani a duniya kuma sai ka bayyana mai gaskiya daga maras gaskiya ɗan aljanna da ɗan wuta